binciken ɗan bello da fashin bakin fa yana ta ƙara faɗi yayin da fashin bakinsa ya dira kan ɓangaren kwankwasiya daren ɗan bello kan ɓangaren kwankwasiya ya jawo cece ce matuƙa fiye da daransa kan ɓangaren gandojiya inda maganganun nasa suka sa aka yi masa ca tuni dai masu aƙidar siyasar kwankwasiya suka fara mayar da martani mai zafi zuwa ga ɗan bello hankalin 'yan kwankwasiya ya yi matakar tashi dangane da wannan bincike da dan bello ya zakulo dangane da bangaren abin da ya shafi ɗaya daga cikin jagorori ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke da alaka da dr rabi musa kwankwaso aka same shi da wannan badakala wanda duk wanda ya kalli al'amuran da ya faru tsakanin dan bello da wannan bincike zai tabbatar da cewa ƙasar ta fara kallon wata sabuwar alkibila wanda idan har mutane hankalinsu ya dawo jikinsu gani da wannan tone-tone da ake ta yi da har yanzu wanda ake tone-tonen a kansu ba wanda ya fito ya iya ba wa kansa kariya zai tabbatar da cewa ko shakka babu samari za su dawo daga rakiyan wa'annan 'yan siyasa domin wannan 'yan siyasan kullum suna ta gara talakawa ne su buga sunan su buga sunan ana neman mai dan dama dama haka bari bakku da jawabin dan bello domin ku ji irin binciken da ya da kuma jawabin ne bayan jawabin dan bella ya fita mun bankado muku irin satar kudaden talakawa da ake yi a baya amma me ake tafkawa a halin yanzu bari na bayyana muku yadda dokar sayarwa da gwamnati kayan kwangila ke aiki idan gwamnati za ta sayi kaya a hannunka za ta baka kuɗi ba sai ka kawo kaya ba na gishiri na baka manda haka zalika ana baiwa kamfanoni daban-daban damar neman sayarwa da gwamnati kaya ta yin tanda da bidin domin tabbatar da adalci da kiyaye almandahana bari na gabatar muku da ƙananan hukumi guda 44 a jihar Kano waɗanda aka ce dole sai sun sai magani wanda za a raba wa jama'a saboda haka aka ce wa kowace ƙaramar hukuma dole sai ta biya naira miliyan goma kafin haraji da za a kawo wannan magani a basu bari mu bita idan gwamnati ta sai da kaya sai an kawo kaya take bada kuma ana baiwa waɗannan kamfanoni damar yin tanda da kuma a zo a yi bidin yau wato an gane yanzu ga wani sako nan da ɗaya daga cikin shugaban hukuma ta ƙananan hukumomi da turawa duka ciyawomin ƙananan hukumomin jihar Kano. Hello ƴan uwa, barkanmu da yamma da fatan an wuni lafiya. Ya ruwa. Um, yanzu nan aka ce a ba da sanarwa cewa kuɗin nan da muka biya na magani naira miliyan goma wanda aka yi wa harajin nan kowane lokal government su tabbatar cewa sun yi due process sai a yi selection wannan novo med din a matsayin shi aka yi wa awardin contract lalle lalle za a biyo a tabbatar kowace lokal government ta yi comply daga gobe a tabbatar an yi due process an yi compiling an yi attachin a jikin wannan voucher wannan shine umarni lalle lalle gobe kowa ya yi wannan wannan shine umarnin ina mana fatan Allah ya kare mutuncin mai kare mutuncin gwamnatinmu wato man sagir shi wannan kamfanin med a ina gani ya kamata mu duba asusunsa mu ga ko sun tura waɗannan kuɗi idan muka lura za mu ga ƙananan hukumar da suka turo kamar tofa bebeji dan batta dawakin tofa doguwa kumbotso tudun wada gezawa ungogo warawa kabo kura ajingi madobi bici gwarzo rogo garin malam takai shanono kiru makoda nasarawa daga basawa hmm. wannan abu bai daidai ba to na farko dai mun ji shugaban kananan hukumi yana cewa a zaɓi Med. na biyu kuma wannan ba kwangila ba ce don da kwangila ce mutum nawa ne waɗanda aka ba su kwangiloli kuma har yanzu ba a biya su su ba tsawon shekara da shekaru wasu ma sun shekaru goma mai lissafi miliyan tara sau arba'in da hudu ya kama miliyan ɗari uku da tasa'in da shida kenan kowane wata a shekara kuma biliyan bakwai da miliyan ɗari bakwai kuma wannan adadin kuɗi zai sa mutane 235 maganin naira 20,020 jira jira jira jira jira jira to wai waye mai wannan kamfanin na novomed musa garba kwankwasa ne dan uwa ne ga madugu shugaban nnpp na ƙasa kuma uban gida ga gwamnan jihar kano abu gida gida yanzu tambaya na ana ita ce wai ina hukumar bincike da yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar kano ya aka ana irin wannan almundana a fili amma kun zama kamar makafi ko dai da gaske ne bangaren gwamnati kawai kuke wa aiki in haka ne sai ku daina saka wannan suit din ku ba sa fararen kaya da jajan huluna kuna yawo kuna bambadanci idan za ku yi wa talakawa aiki tsakanin ku da Allah to sai kun fidda tsoro kun bincike ita kanta wannan gwamnatin da ta dora shi kuma wannan magani idan har an siyo shi to a fito da shi a nuna mana magani ku kuma masu waro me kuke gani ake kokarin yi da waɗannan kuɗaɗen magani ku rubuta mu a comment section tawa ungogo wara nayi mamakin jin sunayen wasu local government na ƙauye ƙauyuka da aka ce sunansu ya faɗo cikin waɗanda gashi nan muraran ana karɓe musu naira miliyan tara da sunan wai za a sai magani a je a raba kafin ka fara magana ta adawa siyasa ka fara ɗaukar kafa in dai ka damu ka je wannan ƙauyen yadda mu muka ɗauki kafa muka je muka bincika kai ma ka je ka bincika ka ga halin da suke ciki kafin ka dawo kana comment ko kana bidiyo kana cewa an yi ba haka ba ko an yi daidai ko ba yi daidai ba wato dukkanin mu za mu yadda zan sa muku bidiyo yanzu ku gani za ku yadda wannan asibitin babu alaman magani shi kansa asibitin ba a daidai yake ballanta na ka fara maganan magani kuma wallahi duk maganin da za a baka wannan asibitin na rantse da Allah sai ka ƙara koma wannan ciwon bari ku ga wannan asibitin fa general hospitals ne irin na su Sumaila da su Wudil wanda ni da kai koyo muka je wucewa wani abu ya same mu in dai gwamnati ake magana nan ne number one inda za a kwantar da kai bari mu fara da asibitin Wudil ku gani general hospital ɗinsu wannan da kuke gani general hospital ne da yake Wudil kuma wannan shine emergency section ɗinsu ko ni da kai ne muka samu wata matsala da ake buƙatar emergency wannan wajen da kake gani nan ne za a je a kwantar da mu a cikin jihar Kano kuma gwamnati na sane da halin da wayannan asibitotukan suke ciki kalli dai wannan fa active yanzu ne ake amfani da su misali ko yanzu ka je da irin wayannan kayan da robobin nan da me da su za a maka amfani a treating ɗinka kada ka ce wai tsohon waje ne da ba amfani da shi idan ka lura da nan wajen za ga gashi nan likita ne ga kati nan kuna gani wannan ga yaro nan an kwantar da shi yanzu haka treating ɗinsa ake on emergency kun gani ba wuta a irin wannan hali da asibitukan ƙauyuka suke ciki a ce an samu wani mahaluki da sa hannu a karɓar musu kuɗi ba wai tallafa musu ba wannan ba ƙaramin zalunci ba ne ba magana ta domin Allah kenan kalli irin gadajen da suke kwanciya a kai kalli wannan a ce mara lafiya ne zai zo ya kwanta a ce a kan wannan gadon ne zaka kwanta wai baka da lafiya kalli wannan to wayannan da kuke gani billahi azim suna da kyau akan wasu ƙauyukan bari mu motsa wani garin kana shiga su maila wannan motar ce za ta fara maka sannu da zuwa to su ba ma wai irin gadajen ba ka kalli Ƙarafuna ne fa babu ma gadon babu ma gadon da za a ɗora mutum a irin wannan karafunan dandariya ga kadangaru nan suna yawa ɗakunan da za a ce ana duba mutane saboda rashin lafiya wai wa'annan ne ake ɗiba kuɗaɗensu a ce za a je a raba musu magani to wani magani za ka samu bacin la asibitin ma bai da lafiya ku duba dai irin toilet sun da mace za ta shiga wannan shine mace za ta shiga ra'ayi nan kuma da kuke gani immunization center ne inda ake wa yara rigakafi gashi nan dai kuna mm. gani wannan shine abin da wannan ƙauyen suke da shi wannan a cikin takai ne a cikin takai ne za ku yi ɗaukar kafa ku je ku gani ga kuma ga kuma cikakkun kayan aiki nan na zamani kamar yadda za ku gani wannan su ne kayan da currently yanzu da su ake aiki ga wata akwati da kun gani kun san cewa an cika ta da magunguna da kayan tallafawa mutane na ƙauyuka saboda samun matsalar rayuwa a haka dai za ku ga ƙauyukan inda ka shiga yanzu wannan ɗakin ku kalle shi ku ga irin katifin da suke ake kwantar da ɗan adam kar ku ce fa wai ba wai na da ne an daina amfani da wajen wallahi azim shi ne abin da suke da shi kuma shi suke amfani da shi idan ta kama a kwantar da kai kai ma da kake kallon wannan bidiyon a nan za a kwantar da kai to yanzu fi sabilillahi tsakaninmu da Allah da annabi an yi adalci a ce ana samun badakala irin wannan a wurare ire-iren waɗannan wuraren da za a ce suna buƙatar tallafi su ba a tallafa musu ba amma a zo a ce nasu ne ake ɗiba wannan ɗakin ma da mutane a cikinsa kuna gani gashi nan ga mutane nan kuna gani tabar masu ce suka zo da ita mm. tambaye su muke taku ce suka ce tasu ce suka zo da ita abin da ya gashi nan abin takaici abin ban haushi ni ina kasa bambance meye bambancin waccan gwamnatin da ita wannan sabuwar gwamnatin masu cewa duk wani gauta ja ne wallahi ni ban ga laifinsu ba ko mu ma muna faɗa kawai dai wasu ne suka fi iya wasu tallata amma aiki a aikace babu su wannan ba masu da emergency section fa wani wuri ne aka dan katange kuna gani nan shine emergency shi yake sabin as emergency section ga inda za a zaunar da kai ga kayan aiki nan kuna ganin su bajaja kalli wannan wurin ka taba kura yake ga kayan aiki nan kuna ganin su a watsai nan za a je a ce za a yi treating ɗinka ko za a yi maka wani abu makamancin haka Allah ubangiji ya sawaka to yanzu tsakaninmu da Allah wanda ya sa hannu cikin cin haƙƙin mutanen da suke rayuwa ire-iren wayannan asibitin tsakaninka da Allah Allah zai bashi wallahi azim dole ne Allah ya saka ya tsakanin 'yan siyasar mu da suke zaluntar mutane da sunan wai suna ƙaunar su a cewa ana karɓar kuɗaɗe a hannun waɗannan da suke bukata a ƙara musu tallafi irin ƙauyukan nan ina mamakin wannan magana lokal gamman lokal gamman da wai har yau wai ƙauyuka su suke ciyar da birni kalli da aka ɗebo kuɗaɗen su wai miliyan ɗari ɗari aka zo ana gina gadoji a cikin birni dan Allah tsakanin birnin da ƙauye wanne fi bukatar kulawa kuma kullum insecurity issues su suke tasowa da ƙauyen nan a zo a dinga national budget akan magana banditry kidnapping da fadace-fadace a ce wai ƙauyuka ake zuwa in kun tashi neman kuri'u kuma ƙauyukan nan kuke zuwa ku je ku ce an samu kuri'a dubu kaza dubu kaza kuka tashi ciwo ku ta siyasa wannan abin ba zai ɗore ba wallahi azim mutane sun fahimta shi yasa muke gaya muku babu wani kare da babara ba dukkan wajja ce in dai wayannan mutanen ne ba abin da zaka tsinta sai ta kai ci da ɓacin rai abin tambaya shin menene manufar dan bello na zakulo irin wannan al'amuran da ya shafi 'yan siyasa a baya dai lokacin da dan bello ya fara zakulo al'amura da ya shafi ganduji an yi zaton cewa yana tare da 'yan kwankwasiya ne tuni dai wannan al'amarin da ya fara sauyawa tun bayan da dan bello kan 'yan kwankwasiya lokacin da dan bello ya jira kan 'yan gandujiya 'yan kwankwasiya sun yada al'amarin da ya shafi 'yan gandujiya matuka tare da murna da jin daɗi bayan kuma ya dawo kan 'yan kwankwasiya sai 'yan kwankwasiyan suka fara zagin dan bello da cin mutuncinsa ko kuma ce wasu daga cikinsu domin akwai wasu bangarori da suka goyi bayan wannan binciken nasa hatta akan 'yan kwankwasiya domin kasar fa tana daukan wani seti ne allah ya zakulo wasu matasa ne domin ganin sun magance matsalar da ke damu wannan kasa ta hanyar wayar da kan matasa domin su dawo daga rakin 'yan siyasan da kullun da su ake juya su kaman waina irin wannan fashin baki tare da ɗaukan irin wannan fuska zai taimaka wajen magance siyasar kabilanci da siyasar jam'iyya da na aƙida wadda mutane suke yi babu dalili domin kuwa wa'inda aka yi don su don su dawo su waye sun fara bayyana kansu domin me yasa kuka ji daɗi a lokacin da aka bayyana ganduje amma kuke jin haushi don an bayyana bangaren kwankwasiya tare da cewa ku kuke bukata a yi gyara to kuma gyaran ya biyo ta kanku kuna kuma zage-zage da cin mutunci ai bai yiwu a ce kowane bangare ɗaya ne suke da laifi kowane bangare ana iya samun nau'in nashi laifin bayyanan su ɗin bello da irin wannan jawabin zai taimaka wa matasa wajen wayewa da rabuwa da siyasar jam'iyya ko kuma riko da siyasar aƙida wannan siyasa ta jam'iyya ko ta aƙida shi ya taimaka wa ƙasar nan wajen rushewa lokacin da muka kama ɗan siyasa kwaya ɗaya muna tunanin babu wani madagarci in ba shi ba amma daga lokacin da aka fara bayyana irin wannan badakalolin zai taimaka wa matasa wajen su samu wayewa su fahimci cewa fa hatta waɗanda ma suke rabuwa da su a matsayin waliyan siyasa sana iya samun su suma da irin wa'innan tabargaza ma'ana dai ƙasar tana buƙatan kowa ya gyara ne domin ƙasar ta dawo ta dumin tsira Tunu dai dan bello ya ɗauki aikin da ya kamata a ce efcc take yi to efcc ma dai tun zama yara 'yan siyasa in kaga sun yi aiki akan wani suna aiki ne domin gamsar da wani mai mulki tun da kunki sai allah ya fito da irin su dan bello suke irin wannan aiki ta kafar sadarwa bayyana kafar sadarwa fa ta kawo 'yan siyasa illa domin kuwa hanyoyin da 'yan siyasa ke yin karya ta siya gidajen rediyo da tv yanzu ya kare haka kawai idan mutum ya bude akawun ɗinsa zai faɗi duk abin da yake so na gaskiya sannan kuma kama shi yana da aiki don watakila ma ba a ƙasa yake ba kamar irin su dan bello ko shakka babu matasa sun karbi wannan fashin baki hannu biyu sakamakon yadda faddin maganar da dan bello yake ba a samu mutum ɗaya da ya fito ya karyata ba ko kuma ya nufin ɗaukan mataki kan cewa an mashi karya kuma duk maganar da dan bello yake yana fitar da su ne da ilimi da dalilai masu karfi wannan yasa mutane suka yarda da wannan shiri